game da yadda aka kawo alluran covid-19 kuma shugaban buhari ya riga da ya karba kai da ka yadda an maka ko kuma yaya gaskiya ba zan yadda amin ba sabila da wanda aka fara mata ma mutuwa ta yi shugaban kasa ba zai kawo abun da zai cutar da mu ba kamar mu in ba mana ba kamar ba matsala ba ne. Maganan COVID-19 da duk mu ganin sa muke ko a jarida da faifa ba daɗe da magan shi yana kwanci cikin asibitin Najeriya. In har za a mun domin in kare kaina da kuma lafiya na zan iya yadda. Gani na yi kaf 'yan Najeriya sun yi COVID-19 to ni dai na san na riga da na yi don haka ba wani alluran da zan yi. Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa cikin sabon shirin namu na filin faɗa ra'ayinka. Tambayar ta mu a yau ita ce, duba da yadda aka alluran COVID-19 a jihar Najeriya nan. Kai a matsayinka da ɗan Najeriya, shin za ka wannan alluran ne? Ku biyo mu cikin shirin don jiya da al'umma suka ba da gudumawansu. Shi dai COVID-19 wannan gaskiya a ni ra'ayina gaskiya ba zan yarda mu wannan allura ba me yasa ba za a maka ba sakamakon ina da yakinin cewa ita kanta covid-19 kawai kamar kirkira ce kirkira a ina kenan aka kirkire ta eh to mafi yawanci zaki ga kamar cututtuka da suka saba samuwa irin su ebola da sauransu gaskiya bisa la'akari ga mutum da duk mai tunani ya san cewa ba cuta ne kawai ana kirkiransa ne saboda cutarwa sannan kuma daga baya a fito da maganin sa shi yasa nake tunanin wannan din ma kamar haka ne zan iya cewa zan iya yadda sabila da shi shugaba ne kuma jagoran al'umma ne ina da yakinin cewa tunda shi har aka yadda aka masa to wannan abu ba zai iya cutar da bayin bayin Allah ba domin mun yadda yes bara mu kare ta cewa babu cutar corona akwai cutar corona to da haka ina ga yin wannan rigakafin shi zai kawo sauƙaƙa matsalolin da ake samu na kamuwa da wannan cututtuka da ake yi To a gaskiya wanda ba su yi COVID-19 ba su ake musu allura, ai ba an ce rigakafi ba ne ba? Gani na yi kaf 'yan Najeriya sun yi COVID-19. To ni dai na san na riga da na yi don haka ba wani alluran da zan yi. Sannan kuma ni bakin cikin ma da nake ji da aka ce wai an ba da biliyan 400 an yi odan mm, mm, rigakafin covid-19 allah ya isa mana mu 'yan gwamnatin najeriya mu sun cuce mu saboda ana fama da talauci da masifu da yawa da an zo an rarraba wa talakawa wannan abin an sai abinci da kuɗin an rarraba wa talakawa kuma sai a ɗauka a ce wani an je siyan covid-19 duk ƙarya ne. ya gaskiya ni bai damu wannan alluran mu saboda sakamakon ni ba mutum ne mai tafiye-tafiye ba na fi rayuwa a najeriya kin ga kuwa kamar manyan mu da suke mu'amala da kasashen turawa su ya kamata a fara musu wannan alluran saboda su dai kuma su amfani na ga kamar mu in ba mana ba kamar ba matsala ba ne inda mu ba mu da wannan problem na corona an ba mu kadaita ta mun san gaskiya ne amma ga mai ra'ayi da iya yi mu ba gaskiya ne ba cikin layin wanda da yi wannan alluran gaskiya zan yadda a mun alluran me yasa to saboda shugaban kasa ba zai kawo abin da zai cutar da mu ba babban dalilin da ya sa na yadda ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maganan covid-19 da duk mu ganin sa muke ko a jarida da faifa ba daɗe da magan shi na cikin asibitin najeriya akwai covid-19 amma a wasu kasashen waje gaskiya ni ba abin da ran iya faɗa ni wa ƙasar nan kawai sai dai allah isa amma wannan zalunci ne ƙarara eh to a ra'ayina in har za a mun domin in kare kaina da kuma lafiya na zan iya yadda saboda cuta ne wanda zai iya in ka ɗauki shi kai kana kai kaɗan ka zaka iya yaɗawa mutane da ba adadi to kin ga in har shugaban ya riga da ya yadda da shi kuma kin ga ko a musulunci an ce ka bi shugabanninka in har ya yadda da shi ni a ra'ayina zan iya bi gaskiya ba zan yadda amin ba sabila da wanda aka fara mata ma mutuwa ta yi A ina kenan, a ina kika ji wannan labarin? A ƙasar waje labari ya zagaye ko ina wadda aka fara mata a duniya mutuwa ta yi to abin ne na ji da abin da yake damuna. duka duka yi abin da zamu iya kawo muku cikin shirin namu na yau kenan a madadin wanda ya shirya mana shirin Sani hamza funtuwa wanda ya dauki hoto ya tace usman dadi sk ni da na gabatar khadija shi da nake muku fatan alkhairi sai wani lokaci